واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد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 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tara, wanda ya zo biyu ga watan tara dubu biyu da takwas. muna nan har yanzu a cikin suratul, suratul qasas za mu tashi aya ta tara. na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى يا موسى إن Allah subhanahu العالمين الله bayan ya gaya mana abin da ya faru tsakanin wannan bawan Allah da annabi Musa wanda mun ce akwai tambayoyi guda uku a wannan guri waɗanda amsansu ba su zo a cikin ayan ba lokacin da aka aikawa annabi Musa cewa an aiki ɗaya daga cikin ‘yan matan nan guda biyu ta kirawo shi, to amma ba a yi bayani ba a nan yar aka tura ta kirawo shi ko ƙanwar aka tura ta kirawo shi. Guri na biyu da baban ya ce ina nufin na aura maka ɗaya daga cikin ‘ya'yan nan nawa, to wacce ya aura masa ɗin, babban ya aura masa ko kuma ƙaramai ya aura masa. sannan amsa ta uku ko tambaya ta uku annabi Musa a cikin shekarun takwas ko goma wanne ya ɗauka daga ciki yayi takwas ɗin yayi ko kuma goman yayi sannan tambaya ta hudu shi wannan mutumin wane ne duk da mafi yawa masu tafsiri suna tafiya akan cewa wannan sirikin na annabi Musa annabi Shu'aibu ne hujjarsu shine an ce a madiyana abin ya faru kuma Allah ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba sai suka ɗauka annabi shu'aibun nan ce na madiyan kuma madiyan ɗin ita ce wacce aka tura to akwai ƙauli guda hudu dangane ga wannan sirikin na annabi Musa wasu ce shu'aibu ne annabin Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi yawan abinda masu tafsiri suka tafi duk da ba su da wata takamaimiyar hujja kawai dan an ce madiyana kuma an faɗi mutumin kirki a madiyana sai suka ce annabi sha'aibu ne sannan na biyu wasu ce wani mutum ne ana kiransa sahibu madiyan ismuhu yasribi sunansa yasribi kamar yadda malam abdullahi dan abbas ya faɗa wasu suka ce wani mutum ne daga mutanen annabi shu'aibu cikin irin waɗanda suka musulunta suka amfana da wa'azin annabi shu'aibu shine wannan mutumin kamar yadda malam alhassan ya faɗa wasu suka ce sunansa yasrunu ɗan uwan annabi shu'aibu ne kamar yadda aka ruwaito daga amr murra daga abi ubaidata daga abdullahi ɗan mas'ud kamar yadda malam ibnu sa'ib ya faɗa to waɗancan amsoshi guda uku dai ba a da takamaimiyar amsa sai ta ƙarshe cewa yar aka tura ko ƙanwar wannan ba wata ruwaya da za ka iya amfani da ita wajen tantance ya ko ƙanwa yadda Allah ya bashi kawai a bashi a haka na biyu wacce ya aura a ciki yar ya aura ko ƙanwa nan ma malamai sun yi maganganu akan wannan har an samu ƙauli guda uku akan babban ya aura ko ƙaramar ko meye ma sunanta amma duk waɗannan daga isra'iliyat ne babu tabbataccen dalili da za a koma a gare shi sannan sai da ya gama shekara goman aka ba shi auren ko kwa bayan an gama yarjejeniyar aka ba shi auren wasu malaman sun ce sai da ya ƙare shekara goman cir kana aka ɗaura auren wasu kuma sun ce a'a ana gama yarjejeniyar aka bashi matarsa shi kuma ya ci gaba da biyan wannan aikin da yake na ƙodago a bakacin sadakin wannan wato aure da aka yi masa to Allah ta'ala ce falamma qada musal ajala lokacin da Musa ya kammala ya cika wannan ajalin da ya ɗauka na shekara goma wasara bi ahlihi sai ya tafi tare da iyalansa anasa min janibin turi naran sai ya hango wuta a gefen dutsen ɗuri sinin ƙala sai ya faɗa li ahalihi ga iyalan nasa in ku su ku tsaya a nan inni anastu naran na hango wuta la'alli a tikun min ha bi khabarin mai yiwa in zo muku da labarin ina za mu bi mu isa Masar, don an ce sun ɓace hanya, au jazwatin ko in samo muku gungumen itace wato garwashin wuta, minan nari daga wuta la'allakum tasbaluna don ko kwa samu ku ji ɗimi. To ya ce musu haka ne saboda ɗayan abu ya faru a wannan lokaci, an ce ana tsananin sanyi. sannan kuma ya manta hanyar saboda ya shekara goma kuma hanyar nan sau ɗaya ya biyo ta kuma ya shekara goma a cikin madiyana yake sanya koma gida kuma dama bai san hanyar ba don ko a fitowa ya ce yana roƙon Allah ya shiryar da shi ta farki madaidaici to a wajen komawa ma sai zama ya ɓace hanya don haka ya roƙi ko kuma da ya hango wannan wuta yake gaya wa iyalansa ku tsaya a nan shi yasa aka ce kenan ya halatta mutum in zai yi tafiya ya yi tafiya da iyalansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda zai tafiya sai ya ƙuri'a tsakanin matansa wacce sunanta ya fito sai a tafi da ita da wuya ka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiya doguwa ba tare da iyalansa ba tun da ya dawo madina da zai tafi umara da su ya tafi in za shi aikin haji da su yake zuwa in za shi jihadi da su yake zuwa har kissan ma tsinkewar abin wuyan na na Aisha wanda aka saukar da ayat temama ita ma a lokacin an yi ƙuri'a ne sunanta ya fito aka yi tafiya da ita sannan abu na biyu malamai suka ce sun yi istinbadi daga wannan aya cewa namiji shi zai dinga yawa iyalansa hidima a lokacin tafiya kun ga nan Musa ya ce ku ku jira a nan ni kuma in je in duba in ga a gurin can wuta ce in kawo muku abin da za ku ji ɗumi ko kuma wasu mutane ne a gurin in tambaye su su nuna mana hanya sannan abu na uku suka ce sun yi istinbadin mutum shi ya zama wajibi a kansa ya kare iyalansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi yana gwagwarmayar kayan kare mutuncin iyalansa to wannan ya mutu a tafarkin shahada shi yasa ya ce au jazwatin ko kuma garwashin wuta ko tsokanan wuta ibnu kasir da nafi da abu umar sun karanta da ibnu amir da malam kisa'i jizwatin sun masa kasara bi kasril jimi haka asim ya karanta bi fataiha jazwatin wasu kuma sun karanta juzwatin bi dammil jim wato jimun din tana da fuska uku ko dai a mata kasra ko kuma a yi mata fatha ko kuma a yi mata damma jazwatin ko jizwatin ko jizwatun har suna kawo waka wata balarabiya da take cewa yake cewa bana khawatibu laila yaltamisna laha jazral giza yasa aka ce in Allah ta'ala ya ce ka yar da abin da kake so to ka yar in kuma Allah ya ce kama abin da kake tsoro kama kun ga annabi Musa lokacin da take sanda Allah ya tambaye shi wa ma tilka biyaminika ya Musa shi yasa malamai suka ce sanda kenan da hannun dama ya kamata a rike ta al'ambiya kulluhum zawu asa wa man sa'a qadara asa bila asa faqada asa ma'ana a rike ta da dama to shine da aka ce jefar da ita kaga yana son abin tunda ya faɗi amfaninta hiya asaya atawakka'u alaiha ina dogaro da ita wani malami sai da ya littafi akan hamlul asa ya kawo amfanin sanda guda 82 sanda ana aikin ruwa da ita ana mai da ita muciya ana mai da ita abin nan eh, na kaɗa miya ana mai da ita muciyar abin nan ana amfani da ita wajen tafiya a kwale-kwalen jirgin ruwa ana kaɗo wa dabbobi abin nan da ita tsoho yana takawa ana rike ta a wajen huɗuba, ana kaza ana kaza ya ta faɗar amfanin sanda da alherinta hiya asaya wakau alaiha wa hushu biha ala ganami waliya fiha ma'arib ukhra Allah ya ce alqiha ya Musa to jefar da ita fa alqaha ya jefar da ita fa zahiya hayyatun tas'a sai ta koma mucijiya tana yawo sai kuma Allah ya ce kama sandarka kama to duk abin tsoron Allah ya ce ka kama kama ba zai cuce ka ba tunda Allah ne ya ce yar kuma ya ce a kama sai annabi Musa ya tinkari mucijiya tana buɗe baki ya kama to da Allah ne ya ce a kama to duk abin da kake so Allah ya ce ka bashi ka bashi duk kuma abin da kake tsoron Allah ya ce ka yi ka yi shi akwai alheri a ciki kun ga da ya rike sandan ba abin da ta yi masa sai Allah ta'ala ya ce wa an alke asak ka jefar da sandarka falamma ra'aha tahtazzu da ya ganta tana girgiza ka annaha jannun sai ka ɗauka ɗan ƙaramin maciji ne Aljanu ɗan ƙaramin maciji siririn nan saboda rashin nauyinsa yana yawan jujjuyawa da sauri ga ta katuwa amma ya karama kuma wajen jujjuyawa ta kamar karama walla sai ba sai juya mudbiran yana mai ba da baya walam yu'aqib ko waiwayo ma ma bai ba bai waiwayo ko ya juyo ya ga me yake faruwa ba ya taka da gudu ya Musa Allah ya ce sai na kira shi na ce ya Musa aqbil ka fuskanto wala takhaf kakka ji tsoro innaka minal aminina lalle kana cikin amintattu wanda ba abinda wannan mucijiyar za ta yi maka na'am أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الله سبحانه وتعالى أسلك يدك كشجر دهنك في جيبك a cikin wato ƙofar rigarka wuyan nan ƙofar wuya ka tura hannunka a cikin wuyan rigarka takhruj sai ta fito bayda'a farakal min gairi su'in ba tare da cutarwa ba ba fari ne na rashin lafiya na mu'ujiza ne da karama da Allah ya bashi wadmum ilaika janahaka kuma ka tattaro hannayenka zuwa kirjinka minar rahabi saboda tsoro da kake ji shine ibnu kasir yace duk sanda kaga abin tsoro dawar hannunka akan kirjinka to insha Allah zaka ji tsoron ya rabu to aka ce annabi Musa tunda kana fargaba gabanka na faduwa kana kaduwa hankalinka na tashi ka tattaro hannunka ka dora a kirjinka zaka ji tsoron ya tafi gabarinka ibnu kasir yace kai ma duk sanda ka ji tsoro dora hannunka akan kirjinka dama anan ne zuciyar take zaka ji tana bugawa dak dak dak to dora hannunka akai to zaka ji tsoron ya rabu Minan rahab daga wannan tsoro da firgita da kake yi to malamai suka ce aljanah dama asalinsa hannaye guda biyu shi ma ɗan adam yana da janah waqfid lahuma janah az minan rahma al'adudu wato damatsan mutum kenan wa yuqalu lil yad haka hannu ma ana kiransa janah kama yadda malam ibn al-ambari da malam farra suka faɗi wannan cewa aljanah ana nufin kuma a sama sanda ana kiranta aljanah ko aljanahu lil insani mushabbahun bil janahi ta'ir shi ma ana kamanta shi da fuffuke na tsuntsu wanda yake yi kamar zai tashi da shi shine Allah ta'ala ya ce to ka tattaro hannayenka ka ɗora zuwa ga kirjinka minar rahab daga firgitar da kake da razanar da kake da faɗuwar gaba Allah zai tafiyar maka da wannan faɗuwar gaba ɗin to shine Allah subhanahu wataala ce fazanika waɗannan guda biyu da wannan sandar da ke komawa mucijiya da wannan hannun naka da ke yin fari kal kamar fitila burhanani dalilai ne guda biyu na mu'ujizozi min rabbika daga Allah ta'ala mahalicinka ila fir'auna ka tafi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da ‘yan majalisarsa innahum tabbas fir'auna da ‘yan majalisarsa kanu sun kasance kauman mutane ne fasikina waɗanda suke fita daga ɗa'ar Allah asalin fisku yana nufin alkhuruj akwai alfiskul akbar akwai alfisku al'asgar alfiskul akbar shine alkhuruj min almilla mutum ya fita daga addini gaba ɗaya fa fasaka an amri rabbihi ai kharaja an amri rabbihi wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqina ay al kharijina anil islam ila kufri akwai kuma al fisqul asgar ƙaramin fasikanci shine mutum ya aikata saɓo al khuruj an ta'ati ila al ma'siyah ba min addini ba a'a min ta'a ila al to wannan shine ake kira al fisqu al asgar ya ayyuhallazina amanu in ja akun ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu to su sun kasance cikin alfiskul akbar don fita su kai daga addinin Allah na'am قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سيت ربي يا الله مهلتينا إني قتلت منهم نفسا حقيقة أنا كشي مسري فأخاف ذاك إنا جنس أوران أن يقتلوني kada su kashe ni sakamakon rai da na kashe musu wa akhi harunu dan uwana annabi harun huwa afsahu minni lisanan ya fi ni fasaha a harshe fa arsilhu ma iya rid'an ka aika shi tare da ni mai taimako arrid'u yana nufin al'aun wanda zai taimaka min yusaddiquni kuma ya dinga gasgata ni in na ce Allah ya aiko ni ya ce haka ne in na ce wannan daga Allah yake ce gaskiya ne ya dinga mun ƙarin bayani shi yasa aka ce ba wani dan uwa da ya ma dan uwansa abin arziki kamar yadda annabi Musa ya wa dan uwansa Harun dan ya roƙa masa abin da yafi komai daraja shine annabta kuma yace huwa afsahu ni lisanan ya fi ni fasaha harshe bai wadda Allah ya ma dan uwansa ya gaya wa Allah ya fi ni fasaha Allah dan haka ka aika ni tare da shi can yana cewa Haruna akhi wa amri. Kai nu وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إني أخاف yace ina jin tsoron an yi kazzibuni su karyata ni su ƙi karɓa addinin musulunci daga hannuna sai Allah ya ce ni qala sanashuddu abudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله تعالى سنشد أضدخا زام كرفف دمات أنكا to za mu ƙara maka ƙarfin ƙwanji asalin ƙwanji shi ake kira abud wato an ce a magana aka ce an ƙarfafa maka kwanji na an ƙara maka ƙarfi ko tunda kwanji ai alama ce ta ƙarfi bi akhika da dan uwanka za mu karfafa maka kwanjinka da dan uwanka za mu aika ku tare wa naj'alu lakuma sultanan kuma zamu sanya muku hujja da dalili fala yasiluna ilaikuma ba za su sadu zuwa gare ku da cutarwa ba bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibuna da na ai bi sababi ayatina saboda mu'ujizozun da na baku don an ba su ayoyi kashi biyu akwai ayatullah ash-shar'iyya akwai ayatullah al-kauniyya al-ayat al-kauniyya sune wannan hannun da wannan sandar al-ayatu shar'iyya kuma shine at-taura da aka ba annabi ma ku biyun kai da dan uwanka wa man kuma da waɗanda suka bi ku al na sune masu rinjaye wa inna jundana lahumul ghalibun kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli Allah yace na rubuta wannan ni zan yi rinjaye da ni da rinjinata wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin na'am فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فلما جاءهم موسى بآياتنا lokacin da annabi Musa ya zo musu da ayoyinmu bayyinatin bayyanannu a fili ƙarara ƙalu sai fir'auna da mutanensa suka ce ma haza wannan bai zamo ba illa sihrun face tsafi ne muftaran kuma abin kirkira wa ma ina bi haza mu ba mu taɓa ji da irin wannan karatun ba ko da irin wannan wa'azin ba ko da irin waɗannan dalilan ba fi aba'inal awwalina cikin iyayenmu da suka gabata wa ƙala Musa sai annabi Musa ya ce rabbi a'lamu man ja bil huda min indihi Allah ta'ala mahaliccina shine mafi sani da wanda ya zo da shirya min indihi daga gurinsa wa man takunu lahu aqibatud dar da kuma wanda ƙarshen gida zai tabbata a gare shi wal aqibatu lil muttaqin wanda zai samu kyakkyawan ƙarshe a nan tsakanin ni da kai za a gwabza tsakanin ƙarya da gaskiya amma nan Musa saboda akwai abin da ake kira sassautawa abokin tattaunawa wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin wannan zai ba su dama su yadda tattauna amma tun da farko kace ni ne akan daidai to abokin tattaunawa ka tun daga nan ya san ma ba za ka yadda ba amma ka ce to zo mu tattauna wanda gaskiya ta bayyana hannunsa sai a karba to zai dan fi sakewa shi yasa nan Musa ai ya san shine akan gaskiya shine yazo da shiriya daga wajen Allah amma sai ce rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi wa man takunu lahu aqibatu dar da wanda karshen gida na duniyan nan wanda tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil wala fasada wal lil muttaqina innahu kuma yadda al'amarin yake wannan ana kiransa damirul qissa wal bayan wa sha'an la yuflihu adh har abada ba sa samun rabauta shi ma az ya kasu kashi biyu akwai akbar akwai az-zulmu al-akbar shine kafirci Walkafiruna kafiruna zalimun wani malami yace mun gode wa Allah da bai ce wa zalimuna humul kafiruna ba dan da Allah ya ce wa zalimuna humul kafirun da duk wanda ya aikata zalunci kenan ya zama kafiri amma sai ce wal kafiruna humuz zalimuna kafirai sune azzalimai kenan dukkan kafiri azzalimi ne amma ba dukkan azzalimi bane kafiri duk kafirci zalunci ne amma ba dukkan zalunci bane kafirci na'am وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين kun san kujerar mulki akwai ta da hatsari duk mai mulki ya san kafinsa wani ya hau kuma shi ma bayansa zai sauka amma duk da haka sai mutum ya kankame ta da ƙarfi kamar ba zai sauka ba kuma malamai suna cewa in ka hau kujerar mulki sai ɗayan biyu ya faru ko ka ƙare ka bar kujerar ko kujerar ta ƙare ta barka sai ɗayan biyu ya faru ko dai kana kan kujerar ka mutu ai maka jana'iza a kai ka makabarta a sai likkafani ɗauri ɗaya na dubu ɗaya ko da ɗari biyar haka a nan naɗe ka a ɗaure a saka a ƙabari a watse ko kuma kana nan da ranka sai dai kaga wani ya wuce fu da jiniya ana ture ka kai kuma wai kai ka sauka yanzu kenan ana ture ka wani ya hau kuma to dole sai ɗayan biyu ya faru ba yadda za a yi ɗayan biyun nan ba zai faru ba to amma fir'auna maimakon ya miƙa wa Allah ya bi Allah ta'ala mulkin nasa ya dawwama sai ya kangare sai ma ya faɗi magana da wani ɗan adam bai taɓa faɗarta ba sai shi wa ƙala fir'aunu sai fir'aunu ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku manyan ‘yan majalisata ma alimtu lakum ban san a gare ku min ilahin wani abin bauta gairi ba ni ba in ba ni ba ban san kuna da wani abin bauta ba a wani guri yace ana rabbukumul a'ala ni ne ku mafi ɗaukaka ni ne can sama koli koli ne fa wanda fa Allah ya jefa shi a ruwa وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتباهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين kun ji mai faɗa wannan ne kuma ya zo ya canza yana amantu na sauka daga ana rabbukumul a'ala na sauka daga ma alimtu da kumin ilahin gairi na dawo da kaina cikin bayi kai na ma yi imani na ma shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allahn da banu Isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal musulmina, ni ma daga yau na zama ɗaya daga cikin mabiyan annabi Musa, ni ma musulmi ne. Allah ya ce, ina lokaci ya kure kuma yi. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أهالي بيو ألا karɓi tubanka ba. idan mutum yana ta saɓo ana masa wa'azi yana ji ya take sai da ya ga an danke shi saura ƙiris ya tafi lahira sai ce kuma na tuba a yusta jabul ahadikum ma lam yugargir za a amsa wa mutum tubansa mutukar bai je gargara ba walallazina yamutuna wa hum kuffar da wanda suka mutu suna kafirai waɗannan an riga an toshe musu ƙofa. amma duk wanda ya tuba yana cikin hayyacinsa da tunanin shi kuma tuba kashi uku ne akwai tuba mai sharaɗi hudu akwai tuba mai sharaɗi uku akwai tuba mai sharaɗi ɗaya tuba mai sharaɗi hudu in ka cuci mutum to tuban shari'i hudu ne na farko sai kai alkawari cewa ba za ka ƙara cutarsa ba na biyu sai ka yi nadama na uku sai ka daina cutar tasa yanzu na hudu sai ka je ka nemi ya yafe ma in kuma Allah kai wa laifin to sharaɗi uku ne ka yi nadama annadamu alama fata wanni yato Allah ya uda ila zambin kai alkawarin ba za ka sake komawa cikin irin wannan laifin ba wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha yanzu kuma kai ban kwana da wannan saban kakkace tunda na fara bari na karasa ai maka wa'azi kana sabo kace to ai nayi rabi bari in karasa na tuba a'a an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha sai ka bari nan take shi kuma zunubi mai abin nan mai neman tuba ɗaya shine wanda mutum yawa iyayensa in mutum yawa iyayensa to abin da zai shine musanya wannan mummunan da kyakkyawa ko ka je ka ce ma babanka na daina muzanta ma to sai ka musanya kuma da kyautata masa sannan ne za ka samu tsira daga wannan abin da kai ba daidai ba fa'auƙidili ya hamanu ya ce ka kunna min alatsi ne ka kunna min wuta akan kan yimɓu a dafa shi kun san irin wannan kasko da ake yi ko talle wanda ake samun yimbu a niƙa shi a kwaba shi da hakukuwa a kunna wuta to sai ya kwari ya zamo ƙarfan bulo wanda za a iya yin gini da shi hawa hawa to irin wannan ya nema cewa ai masa irin wannan ginin fa auqidili ya hamanu ala tsini tunda waziri shi ake bawa a deputy governor ko deputy president ko vice president ake cewa ko deputy ne shi ya ake cewa ne shi bais to shi ma bais din fir'auna ne to shi bais din fir'aunan shine hamanu to shine aka umarci bayis din cewa ya je ya gini katanga katanga ai sama da ita hawa hawa wai zai je ya ga Allah ya ga Allah din gaske ne ko ba gaske bane faj'alli sarhan ka sanya min gini mai tsawo la'alli attali'u ila ilahi Musa mai yiwa in tsinkaya in ga in ga Allah nan da ya aiko annabi Musa wa inni la azunnuhu ni ina zaton ma min alkazibina yana cikin makaryata ƙarya ma yake wa Allah nasa ba aiko shi ba amma yi mun gini hawa hawa in tattaka in je in ga Allah din wannan fa duk izgili ne na'am واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين واستكبر الله يتسي جرمان كي يتسولن كي يتاكما ya fankama ya nuna isa huwa shi wa junuduhu da kuma rindinarsa fil ardi a ban ƙasa ƙasan masar bigairil haqq ba tare da gaskiya ba dan ba a kanta suke ba ko ba su santa ba ko ba su shirya su bi ta ba wa har suka ɗauka suka zaci annahum cewa su la yurja'una ba za a maido da su ilaina zuwa gare mu ba sun saki jiki da duniya suna jin ba ma lahira ba ma tashin alkiyama din ba ma za a mutum ba in ma an mutum ba za a tashi ba fa akhaznahu Allah ce sai muka danke shi wa junudahu da rindunarsa fa nabaznahum fil yammi muka jefa su a cikin ruwa cikin teku cikin maliya fanzur kaifa kana aqibatu zalimin Allah ya ce duba ka ga yaya ƙarshen azzalimai yake kasancewa dubi ƙarshensa sai ga fir'aunan nan yana cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina ni ma na kasance cikin musulmi Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nas an ayatina laghafilun na'am وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وجعلناهم Allah ta'ala ce sai muka sanya su a immatan shugabanni ne ya da'una ilan nari suna kira zuwa ga wuta shugabanni iri biyu ne akwai wanda Allah ya ce wa ja'alnahum a'immatan Haduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun waɗancan shuwagabanni ne da suke shiryuwa da umarnin Allah suke bin dokokin Allah su ko waɗannan shugabanni ne da suke kira ilan nari zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati Allah ya ce kuma a ranar alkiyama la yunsaruna ba a taimakon su annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ana bijiran musu da wuta safe da yamma ana ranar da alkiyama kuma za ta tashi adkhilu ala fir'auna ku shigar da alayen fir'auna wato shi da sa kenan ashaddal azab mafi tsananin azaba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sakhara wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba alaihim rabbuka sautar azab inna rabbaka labil mirsad to duk waɗannan Allah ya ce ina nan ina jiran kowa alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika na bil mujrimin fa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa ومنهم wa أخذته الصيحة ومنهم bihil خسفنا wa الأرض ومنهم من أغرقنا wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimuna kowa akwai irin dakkar da Allah ya masa wani aka yi matsawa wani aka nitsar da shi a ƙasa wani aka jefa shi a ruwa wani aka kunna masa wuta ta kone shi gaba daya wa atbanahum Allah ya ce muka biyan musu da la'anatan tsinuwa fi hazihi duniya a wannan duniya a wannan duniya kowa ya ji su sai ya tsine musu albarka dan ba mai sawa ɗansa fir'auna saboda tsinanne ne kun taba jin an yi suna aka ce Allah raya fir'auna a gani wa yawmal qiyamati Allah ce a ranar alkiyama kuma hum su fir'auna da mabiyansa da masu aƙida irin tasu ta fir'aunanci shine rashin tausayi da rashin bin Allah da kafircewa Allah da zalunci da san zuciya minal maqabuhina suna cikin waɗanda ake munana musu halitta idanuwansu koraye sannan kuma ga fuskokinsu sun yi baki kirin taswaddu wujuhum fuskokinsu sun yi baki kirra na alkiyama qutti allahum siyabun min nar kuma an yi musu riga ta wuta sannan an kifa su faman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim na'am ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلك تذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولا وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب للي تبس mun ba wa annabi Musa littafi shine at-taura min ba'di ma ahlakna bayan mun halakar da karnonin da suka gabata na farko alam nuhlikil awwalin can farko farko waɗanda suka kangarewa Allah Allah ya ce din na share su gaba daya basaira linnasi wannan buɗe ido ne da wayarwa da shiriya linnasi ga mutane wa hudan da shiriya wa rahmatan da jin kai la'allahum tazakkaruna dan wato su tuna su koma ga Allah su tuntuntuni akan rayuwar duniya mai karewa da kuma rayuwar lahira mai wanzuwa wa ma kunta bi janibil gharbi Allah ta'ala yake cewa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka kasance a gefen yamma ba iz qadaina ila Musa al-amra lokacin da muka hukunta wahayi zuwa ga annabi Musa baka gurin gaiba ake gaya maka zalika min anba'il na naqussuhu alaik zalika min anba'il qur'an naqussuhu alaik wama kunta min ash-shahidina lalle baka kasance waɗanda suke halarce a gurin ba walakin na an sha'ana ƙuronan Allah ce sai dai lalle mu mun ƙirƙiri wasu ƙarnoni ba su yawa fata tsawala alaihimul umuru sai rayuwa ta tsawaita a gare su suka samu tsawon rai suka ji daɗi suka kangare suka wato manta da lahira daɗi yayi daɗi suka manta da lahira wa ma kunta fawiyan Allah ta'ala ya ce baka kasance mazauni ba fi ahli madiyana a cikin madiyana tatlu alaihim ayatina kana karanta musu ayoyinmu abin da ya faru na auren annabi Musa da neman auren duk baka nan aka yi labari ne na gaibu Allah ya ce muke baka walakinna sai dai mu kunna mursilina mun kasance masu aikowa manzanni da saƙo ne Allah shine mai aiken shi kuma aike baya tabbata sai da sharaɗi guda hudu sai an samu almursil mai aikowan shine Allah almursal wanda za a aiko din shine manzan Allah ar-risala manzancin da zai kawo din shine littafin da aka bashi almursal ilaihim waɗanda aka aiko kuma zuwa gare su وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم العاقبة بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا لَوْلَا أكوى أنه موسى وحي أقول باكا أقول باكا جيفي بل na gani ko na ji ko da ni aka yi gaiba ake gaya lokacin da muka kira annabi Musa muka bashi wahayi baka nan walakin sai dai rahmatan wani jin kai ne min rabbika daga wajen Allah subhanahu wata'ala da ya saukan maka da shi na wahayi kasan wannan labarin zira qauman dan kawa wasu mutane gargadi ma atahum min nazirin wanda wani mai gargadi bai taba zuwan musu ba min kablika kafinka ba aiko wani annabi a garin maka ba tun daga annabi isma'il wanda ya kafa garin maka shi da mahaifiyarsa hajara wanda annabi ibrahim ya ɗauko su daga can ƙasar misra bayan ya biyo ta siriya shi asali ɗan ƙasar iraki ne annabi ibrahim daga ƙabilan can babiliyon wanda su asalin mutanen iraki kenan to sai ya yi hijira bayan an halakar da wannan sarkin da ya ce masa a ana uhuyi wa umitu sai ya koma ƙasar siriya daga siriya ya tafi masar daga masar kuma ya taho wato ya yi aure a masar ya auro hajara ko aka ba matarsa sara don uwar gidansa sunanta sa to lokacin da sarkin masar na zamanin yana kwacewa mutum mata amma in yana da uwa zai bar shi da ita to da ya annabi ibrahim yar to dama ya gaya mata in an tambaye ki ki ce ke yar uwata ce don yar ta ce ke a musulunci tunda ba musulmi a duniya daga ni sai ke in ya ji mata ta ce kwacewa zai to dai abubuwa sun faru masu tsawo a ƙarshe ban masa matarsa har ya kawo kyauta ya bata na dukiya kuma ya bata hajara ita kuma sai ta ba annabi ibrahim hajara saboda ita ta tsufa bata haihu ba to hajara din ita ta haifi annabi isma'ilu sai kuma Allah ya masa wahayi ya ɗauko annabi isma'ilu da wannan hajarar ya kawo su garin bakka wato guri mai zafin dutse ba gida gaba ba gida baya ba ɗan adam a gurin sahara ce tsabarta sai duwatsu sai kawo su ya ajiye su a gurin to zamansa a gurin shine kuma Allah ta'ala ya samar da rijiyar zanzam kuma ya zo shi da annabi Ismail suka gina Ka'aba a gurin wa iziyar fau Ibrahimul qawa'ida min albaiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kuma yayi addu'a shi annabi Ibrahim gashi ya aje matarsa Hajara a gurin ya aje ɗansa Ismailu a gurin ga kuma rijiyar Zanzan ta bayyana a gurin ga kuma Ka'aba a gurin ga kuma dutsen Safa da Marwa inda take neman ruwan da za ta shayar da ɗanta ga wajen jifa lokacin da aka ce ije iyanka ɗansa a bayan maka ya yi mafarki sai ce ma ɗan Allah ya mun wahayi in yanka ka sai ce to baba me kake jira yanka ni kawai tunda wahayi ne amma ka yanzu dan yi mafarki kana yanka ɗanka ai kaga ba za ka yanka ba ko ba haka ba amma da yake mafarkin annaba gaskiya ne yace baba if'al ma umar yi abin da aka saka ya yawa wuka ya tafi da shi bayan gari zai yanka shedan ya biyo shi ya ce mafarkin da kai jiya ƙarya ne ni ne nake sa maka kokonto annabi ibrahim ya ɗauki dutse ya jefe shi ya samu shedan sai da kafarsa ta rami a gurin nan ne aka samu gurin jifan shedan na ɗaya ya sake biyo annabi ibrahim ya sake ɗaukan dutse rula ya kwaɗa masa inda kafarsa take sai da gurin ya yi rami aka samu rami na biyu ya sake biyo annabi ibrahim da ya kwala masa na uku daga nan ne da kafarsa ta yi rami a gurin sai juya ya tafi waɗannan guraren guda uku su ne inda aka sa alama ake yin jifan shaidan annabi ibrahim shine wanda ya ɗauki dutse ya rankwala wa shaidan ya same shi mu yanzu koyi muke da annabi ibrahim ba wai shaidan ne yake zuwa gurin ya zauna ana rankwala dutse ba don sai ka ga wasu ɗauki katon dutse sun je jikin gurin sun rankwala da ƙarfi cewa dama shi ɗan ya halaka min da ɗa bari in masa da kyau to annabi ibrahim ne ya rankwala masa sau uku kamar yadda yana na cikin sahihu targhib wa tarhib na shan muhammad nasiruddin albani to shine asalin jifan kenan sannan safa da marwa kuma ita mata annabi ibrahim hajara da jaririnta ya rasa ruwa shine take hawa dutse tana neman ko za ta hango wani ya bashi ruwa to wannan hawan da ta yi sau bakwai ta sauka sau bakwai sai Allah ya sanya shi ya zama wajen sa'ayi shine aka mai da shi wajen sa'ayi wanda ake so bakwai akwai wani rami da a gurin in ta zo ramin tunda sai ta gangara cikin rami sai ta tattare zaninta ta gangara ciki shine yanzu zaka an yi alaman koren zane guda biyu in ka zo gurin sai ka ɗan ƙara sauri ko ka dan ƙara gudu gudu ka wuce yadda ita ma ta yi gudu kai ma sai kai gudu gudu ita kuma zanzam ɗin annabi ibrahim annabi isma'il yana yana jijjuya kafarsa sai ga mala'ika jibril ya zo sai ya zo ya daki gurin da fuka fikinsa. da ya daki gurin shine sai ruwa ya barke shine ruwan yake fitowa har yau sama da shekara dubu biyar da faruwa wannan abu rijiyar zanzan ba taɓa kafewa ba to sai ya addu'a a gurin ya ce rabbana wa ba asfihim rasulan min anfusihim ya tulu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikimata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda za a cikin siratin nabawiya as-sahiha yake ce masa ya rasulullah ba mu labarinka sai ce ni ne addu'ar babana annabi ibrahim ni ne wanda babata da ta ɗau ciki na ta mafarki haske ya fita daga jikinta ya haskaka duniya gaba ɗaya ni ne wanda aka bayar da ni shayarwa a banu sa'ad wajen halimatu sa'adiyya inda yana ɗan shekara hudu mala'iku guda biyu suka zo da fararen kaya suka ce shine shine suka kama ƙirjinsa suka buɗe ƙirjin suka fito da zuciyarsa suka saka ta a tasa suka kawo ruwan zanzam shi yasa aka ce duk duniya ba ruwan da ya kai ruwan zanzam tunda shi aka wanke zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam suka suka dasa ta kun ga wani operation a lokaci guda an gama suka dasa suka mai da kirjin suka ɗince. shikenan kafin yan uwansa su je gida su faɗi abin da ya faru sai aka zo aka tarar mala'ikun har sun tafi sai halimatu sadiya ta ce me ya faru ya ce wasu mutane ne suka kwantar da ni kin ma ga gurin sai ga alama kawai amma an yi ɗinki a gurin kawai gurin ya warke ce suka kwantar da ni suka bude kirjina ina kallo suka ciro wani abu a kirjina suka cire wani abu suka jefar suka wanke wani abu suka mayar suka zuba wani abu suka ce a auna shi aka auna shi da mutum goma ya rinjaye su da mutum ɗari ya rinjaye su da dubu ya rinjaye su su ce ba shi haka inda za ka auna shi da duk al'umma sai ya rinjaye ta ita <laughs> to ni ne wannan ji annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ce me wa'azi bai taba zuwa garin maka ba tun daga kan annabi Isma'il sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka a zuriyan annabi Isma'il annabi ɗaya kawai Allah ya fitar shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa ƴaƴan annabi Ibrahim sun fito ne ta ɗakin Saratu ita babbar matarsa kenan wacce ta haifi annabi Ishaqa shi kuma annabi Ishaqa shine ya haifi annabi Yaqub annabi Yaqub ya haifi annabi Yusuf annabi Yusuf kuma shine kakan annabi Musa shi yasa ce wa min zurriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najiz al muhsinina wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin wa isma'ila wal yasa wa yunus wa lutan wa kullum faddalna ala al alamin duk wannan zuriya annabi ibrahim ne Allah shi yasa yace mai wa'azi bai zo bai zo musu ba sai daga kanka aka fara la'allahum yatadhakkaruna ko sa gargadantu su wa astu tuna Allah walaula an tusibahum musibatun Allah yace walaula an tusibahum musibatun inda musifa ta shafe su bima qaddamat aidihim saboda abinda hannayensu suka aiwatar ba tare da an musu wa'azi ba a ɗora musu azaba fa yaqulu zaka ji suna cewa rabbana ya Allah laula arsalta ilaina rasulan ina ma baka aiko ina ma ka aiko mana manzo fanattabi a ayatika mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minina ko mu kasance cikin mu'minai kenan Allah ya ce wa makunna kunna mu'azzibina hatta ba'asa rasula rusulan mubashirina wa munzirina li allah yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul Allah ya aiko manzanni ne alam ya'tikum Nazirun? qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin mubin na'am قارس فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما هو أهدى منهما أتبعه إن فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم الحق lokacin da gaskiya ta zo musu ƙarara min indina daga gurinmu ƙalu sai suka ce laula misla ina ma an bashi misla ma utiya Musa irin abin da aka ba wa annabi Musa ina ma shi ma ya zo da hannu da sanda mai zama maciji awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl shin mutane ba su kafircewa abin da aka ba wa annabi Musa ba kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ma in an ba su kafircewa za su qalu suka ce sihirani sihiri ne guda biyu tazahara da suka taimaki juna suka yi tarayya wajen karfafa juna wa qalu suka ce inna haqiqa mu bi kullin ga kowane ɗaya daga ciki kafiruna masu kafircewa ne to ƙira'a ta zo sahirani ko ta zo sihirani in an ɗauke shi akan ƙira'an sihirani wanne ake nufi aka ce wai suna nufin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da annabi musa kamar da ibn abbas da malam hassan da malam sa'id bin jubair suka faɗa akan wannan kenan faɗan mushrikai ne ko kuma suna nufin annabi musa da haruna kamar da malam mujahid ya faɗa in akan wannan fassara ne ya zama yahudi ne kenan suka faɗa haka kauli na uku kuma suka ce annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa salama da annabi isa kamar da malam kata da ya faɗa in kuma akan wannan ne to faɗan yahudawa ne wanda dama basu su imani da annaba wannan guda biyu ba in kuma an karanta shi akan kira'an sihirani wancan na sahirani kenan in an karanta shi a san sihirani to suna nufin shi ma kauli uku ko dai suna nufin taura da alkur'ani kamar da abdullahi dan abbas da malam suddi ya faɗa ko kuma suna nufin injila da alkur'ani kamar da malam kata da ya faɗa ko suna nufin attaura da injila kamar da malam mijilas da isma'il bin abi khalid suka faɗa ma'ana suna ga wai sihirani sihiri ne guda biyu in littattafan ne ko sahirani masu sihiri ne guda biyu wato annabawan kenan tazahara da suka yi taimakekeniya da juna wajen wato cin nasara da riba akan jama'a wa qalu inna bi kullin kafiruna suka ce mu mun kafircewa kowane ɗaya ma daga ciki ƙul Allah ya ce gaya musu fa'atu bi kitabin ka ce ku zo da littafi min indillahi daga wajen Allah huwa ahada minhuma wanda yafi fi waɗannan littattafan guda biyu shiriya attabi'uhu ni kuma zan bi shi in kuntum sadiqina in dai kun kasance ku masu gaskiya ne fa in lam yastajibu laka Allah ya ce idan ba su amsa maka wannan ƙalubalen ba fa'alam ka sani annama yattabi'una aho. kawai suna bin son zuciyarsu ne wa man adallu to duk a batattu kowa ya fi bata mimman ittaba'a hawahu fiye da wanda ko kamar wanda yake bin son zuciyarsa bigairu hudan min Allah ba tare da shiriya daga wajen Allah ta'ala ba inna Allah tabbas Allah la kauma qaumal zalimin baya shiryar da mutane waɗanda azzalimai ne sun yi nisa a zaluncinsu kuma ba sa neman gaskiya ba sa son gaskiya ba sa son a karanta gaskiya ba sa son a kira zuwa ga gaskiya ba sa son a yi wa'azin gaskiya ba sa son kuma masu kira zuwa ga gaskiya ba sa son gaskiya ta ci nasara to irin waɗannan Allah ba shiryar da su Allah shiryar da mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا إله إلا إليه ورحمة الله وبركاته على الله ساكا دا الهيري akwai sanarwa kafin fara karanta tambayoyi sanarwa na farko shine akwai alhamdulillah yana cewa a cikin wannan sura ta kasos mun fahimci cewar ana bayar da sadaki ta hanyar yi wa mahaifin yarinya ko matar ko dago a gonansa to malam shin sadakin ya amfani yarinyar ne ko mahaifinta kuma ko za a yi yin haka yanzu to gaskiya ne wannan tambayar taka cewa sadakin tun da kamar uban ya amfana a nan to amma mun ce asali sadaki na mace ne ita za a ba amma idan ta yarda ko ta aminta ko uban zai musanya mata da wani abu ya ce ni yi mun aiki ni kuma zan sai miki kayan ɗaki ko zan baki kuɗi kaza ko kuma ta ce ta yafewa uban haƙƙinta ne dai idan uban ya sa ka aiki kuma ita ta ce ta yafewa uban ko uban ya bata kaza a bakacin aikin da ya sa ka duk wannan yarjejeniyar babu matsala a cikinta ana sai wannan tambaya yake cewa aka rama kallawo shi menene ingancin dokin surori da ake karantawa lokacin sallar asuba a masallatanmu na ahlus wanda har yakan sa wasu suna dan canza wurin sallah a wasu lokutan da yake faru dogayen surori dama annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta aya 100 ko 70 a cikin sallar asuba amma dai irin su wan najmi irin su wa turi ba irin su kahafi da bakara da ali imran ba wannan dole a gudu sayyidina umar ma da yake wannan a masallaci an ce wata ran ya sallama kawai kada kanka sai ga rana za ta fito to annabi sallallahu alaihi wasallama an gaya masa wani limami da yake tsawaita wa mutane har ma sun fara guduwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama an ce tunda annabi yake wa'azi sallallahu alaihi wasallama ba taba ganin yayi wa'azin da ransa ya baci irin wannan wa'azin ba har yake cewa ayyuhan nasu innakum munaffirun man salla bin nasu falyukhaffif fa inna fihi mudda'ifa daifa was-saqima hajati wa man salla bi nafsihi falyutawwil ma sha'a yace ya ku mutane ku masu koran jama'a ne wanda zai salla ya takaita wa jama'a don a cikinsa akwai yaro akwai tsoho akwai mara lafiya akwai mai bukata in shi kadai zai salla to in ma bakara zai ja da ali imrana shi yayi wa kansa in ya gaji ayya ya dunkusa ko amma inda jama'a kaga bai halatta ba haka mu'azu bin jabal yana wa mutane limanci yana matsa musu aka kawo karasa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afattanun anta mu'az ya mu'az kai mai fitinar jama'a ne yace ka dinga karanta musu su wa shamsi wa laili da irin waɗannan surorin ka daina matsa musu yadda za su kyamaci addinin malam na wannan tambaya ce Allah ya taimaki malam mace ce ta ce ni ce ne ita ce ta yi bayan kwana shida sai jini ya ɗauke mata to har ta fara sallah sai ya dawo amma da ya dawo sai canza kala to sai ta kara kwana uku a kai ya zama tara amma har yanzu bai ɗauke ba ta ce ci gaba da sallah da azumi to jinin da yake biyo na haihuwa mafi tsawonsa kwana arba'in ne amma zai iya ɗaukewa nan take bayan haihuwa ko bayan sati ko kwana uku ko kwana biyar ko shida ko goma zai iya ɗaukewa in ya ɗauke sai mace ta ci gaba da sallah in ya dawo kuma sai ta ɗora lissafi akan na baya inda ta yi goma yanzu saura talatin kenan za ta ci gaba da rashin yin sallah har sai lokacin da ya ƙare in ya kwana arba'in a kan lissafin na baya ta ɗora ya cika kwana arba'in bai ɗauke ba to daga nan sai ta wanka ta ci gaba da sallah a ci kuma gaba da neman magani shi ba kwana uku za a kara ba za a kara ne har zuwa arba'in idan da ya yi kwana goma ya ɗauke sai ya dawo to sai ta ɗora sha ɗaya ta ci gaba da lissafi akan wancan tsohon sha ɗaya sha biyu ta tafiya in ta ga yana ta zuba yana ta zuba har zuwa kwana talatin kenan ya rage in ta ɗora akan lissafin kwana goma baya in ya ɗauke a wannan tsakanin shi kenan in bai ɗauke ba ya cika kwana arba'in kuma ya ci gaba da zuba ya haura arba'in ita sai ta tsaya daga arba'in ta yi wanka ta yi sallah jirin yana zuba tana sallah sai ta je ta gaya wa ah, likitoci su ba ta magani malam wannan tambaya ya ce tambayar su dangane da tarihin dr aliyu jabir ne ah, wanda kake a kundin tarihi ya ce ya saurara wani kasar shi sheik abdullahi al da shi da sheik jabir din wane ne malamin wani to ai akwai program ne da nake a gidan rediyo a kano mai suna kundin tarihi wanda nake ba da tarihin sahabbai da magabata da kuma amsa tambayoyin mutane akan tarihi to an tambayi manyan ƙwarra na duniya guda takwas waɗanda na bayar da tarihinsu tun daga abdulbasit muhammad abdulsamad da sheikh khalil husari da irin su ali ali jabir da yadda aka yi rasu da zamansa a jidda da dalilin da yasa ya bar limanci a makka ya bar limanci a madina ya dawo jidda da dalilin rasuwarsa da ranar da ya rasu da wanda suka yi masalla da inda aka binne shi da kuma waɗanda suke da rai na ba da tarihin da wajen guda takwas ko tara a cikin waɗannan ƙwarraɗin to ai shi ali jabir ai ba waɗannan duk da ka faɗa ba malamansa ba ne abokansa ne Don shi tun yana cikin waɗanda suke na farko farko waɗanda suka fara limanci a harami kuma ya daina limanci kamar yadda na faɗa a cikin tarihin nasa 1989 ya zo ya limanci sau ɗaya ko sau biyu ne wani abu ya haɗa su da shi shugaban harami kuma bai ƙara gayyatarsa zuwa ga limanci ba daga nan shi kuma ya dawo jidda wanda wasu na ga kamar koro shi aka yi jidda aka ba shi wannan masallaci amma ba haka bane yana da website dinsa da an ba da cikakken tarihinsa a ciki cewa ba wai kawo shi aka yi wani masallaci ba akwai mahaifiyarsa da take zaune a jidda din ya dawo ya ci gaba da kula da ita to tunda an san shi babban malami ne duk inda ya je masallaci sai limamin ya dawo baya ya sa shi gaba ya sallah to da haka ne shi yasa duk inda ya je sai ake ga kamar ya koma yin limanci a jidda amma ba haka bane in ya zo ne yana nan sai limamin ya bashi ya yi sallah har zuwa lokacin da aka yi ma wannan tiyata don a rage masa kiba sakamakon wannan tiyata kuma bayan an gama ya rasu aka kawo shi kuma makka aka binne shi mai wannan tambaya yana cewa shin ko ya halatta a ba wani gungu na jama'a ko kungiya don yi wa zakka don yi wa addini aiki kwarai da gaske ai cikin nau'i takwas da ake bada zaka akwai wa fi sabilillah mm. wa fi sabilillah shine duk abin da zai cicciba addinin Allah ya kai shi inda zai je wannan yana cikin dangi takwas da Allah ya ce a ba zakka inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibin wa fi sabilillah wa bin sabil faridatan min Allah so da haka waɗannan yana cikin fi sabilillah da za a ba su zakka domin a yada addinin Allah da ita amma dai an fi so zakka a ba mutane a matsayin farko tukunna ko a kasa ta a fara ba mutane don a musulunci ya fi son jama'a su rayu su koma cikin hayyacinsu su kuma al'umma in sun rayu su suke raya addini akwai masu neman addu'a game da rashin lafiya iri daban-daban Allah yi musu akwai masu neman addu'a game da damuwa aure aiki jaraba fuskanta interview to muna fata duk Allah ta'ala ya sa a samu nasara a cikin waɗannan al'amura kuma Allah ta'ala ya amsa bukatun da aka roka akwai mata masu ciki muna musu addu'a Allah ya sauke su lafiya da kuma waɗanda suke da ‘ya'ya suna roƙon Allah ya shiryar da su ta farki madaidaici akwai masu neman addu'a game da kuɗinsu da ya makale a wasu gurare suke so a roƙa musu Allah ta'ala suna da wasu haƙoƙi da suka makale a wasu gurare to muna roƙon Allah ya fito musu da haƙoƙinsu akwai masu nema su addu'an shari'a Allah ya shiryar da su akwai masu neman addu'an Allah ya sa su haddace Qur'ani to Allah ta'ala ya amsa wannan bukatu duka Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك